واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين kuma ya kai wannan manzo ka bi abin da ubangijinka yake maka wahayinsa ka yi aiki da shi kuma ka yi haƙuri akan cutarwar duk wanda ya saba maka daga cikin mutanenka ka yi haƙuri akan isar da saƙon da aka umarce ka ka isar da shi ka ci gaba akan haka har Allah ya zartar da hukuncinsa na baka nasara a kansu a duniya da kuma yi musu azaba a lahira in har sun mutu akan kafircinsu